Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan safiyar a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Aliyu Mustapha Sakwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To baba a Najeriya ƙungiyoyin kare hakokin bala'adama na zurfin sojoji da 'yan sanda da ƙuntatawa matan da suka tsero daga hannun Boko Haram aka sauke su a dandali ko kuma sansanonin 'yan gudun hijira. Sannan a ƙasar Mali kuma an ce an yi sulhu tsakanin hukumomin wannan ƙasar da kuma ƙungiyar 'yan tawaye ta din. a na amurka ko ma'aikatan shari'a suna nan suna neman hanyoyin da za su warware sabon binciken da aka ce an buɗe na sakonnin imel na hillary clinton to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa majalisar dokokin jihar kano ta fito da wata sabuwar doka wacce ta yi tadadi da kisa ga masu garkuwa da mutane ko na kwanan nan na karshe da aka shine inda ka dauki matan aure guda hudu kowace da goyon su yaro ɗaya sun bale fada cikin ruwa ya mutu kaga automatically waɗannan idan ka biyar da dokar nan tace kisa ne kama wani a abuja kuma wata kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta duniya ce take zargin sojojin najeriya da 'yan sanda da gallazawa mata wanda suka kubuta daga kungiyar boko haram wannan gwamnati da ta taho ya kamata ta ɗauki wannan tsari yadda za a rika duba matsalar 'yan gudun hijira ko ina ya zamanto cewa kam kam din nan da ake ajiye 'yan gudun hijira. To ko bayan wannan muna da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sokoto wanda zai fara duban maganar babban zaben shugaban ƙasa da za a yi a Ghana amma duk sai bayan kun ji labaran duniya. jama'a barkanku da asuba. ƙungiyoyin kare hakokin bil'adama a najeriya suna zargin hukumomi ko kuma 'yan sanda da sojojin kasar da cewa suna kuntata mutanen da ke kubutowa daga hannun mayakan boko haram ciki har da waɗanda suke wa fyaɗe mata yayin da mutane suke zaton cewa idan suka shiga hannun waɗannan ma'aikatan tsaron sun kubuta a cikin wata kasida mai shafuna goma sha biyu da ta gabatar a jiya kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ba da misalin abin da ya samu wasu mata su arba'in da uku. wanda aka ajiye su a wasu daga cikin 'yan sansanonin gundun hijira nan guda bakwai da ke maiduguri wato helkwatar jihar borno kuma inda daga nan ne ma boko haram ɗin ta samu asali a shekarar biyu da tara hudu daga cikin matan sun ce manyan jami'an da ke kula da waɗannan sansanonin sun bugar da su da ababen samaye kana suka yi musu fyaɗe yayin da mata talatin da bakwai kuma suka ce an zambace su an kwana da su bayan da aka yi musu alkawarin bogi na cewa za a agaza musu da wasu kaya kuma za a aure su rahoton ya ce da yawa daga cikin matan ma an watsar da su bayan da suka ɗauki ciki da zuwa yanzu dai hukumomin najeriya ba su maido da wani martani kan wannan zargin ba kamar da kuka ji akwai ƙarin bayani kan wannan bayan labaran nan shugaban hukumar gudanar da al'amuran musulunci na kasar mali ya ce sun cimma yarjejeniyar sulhu da ƙungiyar 'yan tawayen ansari din har kuma ta yi na'am da wannan shirin a hirarsa da aka yi da shi mahmud diko ya gaya wa sashen faransanci na gidan rediyon nan na muryar amurka cewa lallai ne ya nemi sulhu da kungiyar ta ansaruddin kuma madugunta iyad gali ya amsa cewa sun karbi sulhun sai dai kuma a amsar da ya bada gali ya ce ba za su yi aiki da duk wanda bai yarda da shari'a ba abinda ya sa ake zaton ko wani sharaɗi ne yake gittawa ita kuwa ansaruddin tana, tana cikin wato ƙungiyoyin islama guda uku da suka kama yankin arewacin mali a shekarar 2012 daga baya ne sojan faransa suka fitar da su daga yankin amma tun lokacin mayakan na kungiyar suke ci gaba da kai hare-hare a sassa daban-daban na kasar mali to muna ba ku labaran nan daga sashen wasu murya amurka ne a birnin washington dc ma'aikatar shari'a ta amurka tana nan tana aiki ba dare ba rana da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wajen kwance bakin zari a binciken da ake na sakonnin ima da ake jin watakila ya takarar shugaban kasa a zaben bana a na amurka hillary clinton tana da alaka da su a jiya ne babban jami'in ma'aikatar shari'a din peter kazik ya aika wa wata wato aika wata wasiƙa zuwa ga manyan 'yan majalisar da ta na jam'iyyar democrats da suka yi fushi sosai da suka ji cewa an sake buɗe wannan binciken ana dab da gudanar da zaben shugaban ƙasar nan a ranar juma'a da ta wuce ne da shi shugaban fbi din james comey ya sanar da majalisar dokokin amurka cewa suna duba wasu sababbin sakonnin imel da ke da alaka da hillary da aka gano a lokacin da ake bincike a kan wani tsohon dan majalisar dokokin amurka da ake kira anthony weiner wanda kuma ma tsohon mijin huma aberdeen ne wadda ke yi wa hillary clinton hidimomi tuni abokin adawa hillary din a wannan zaɓe donald trump na jam'iyyar republican ya soma amfani da wannan sabuwar dama da ya samu wajen ta sosai da kuma yaba shi shugaban fbi din kan ɗaukar wannan sabon matakin na sake buɗe kan. wata hukumar bincike da majalisar ɗinkin duniya ta kafa don ta binciki zargin taka haƙƙin bal'adama da aka ce ana yi a ƙasar eritrea ta ce tana son a kafa wani kwamitin musamman ko kotu da za su saurari irin zarge-zargen da ake yi wa shugabannin na eritrea ɗin waɗanda aka ce sun fi shekaru 20 suna taka haƙoƙin mutanensu ta yadda suka ga dama a cikin rahoton da hukumar mai wakilai guda uku ta bayar kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan sheila keith ta gabatar an nuna cewa abubuwa da ake zargin shugabannin na eritrea da aikatawa sun hada ne da salwantar da mutane gana wasu azaba da kuma kashe-kashen gilla na ganganci a hannun hukuma hukumar binciken ta majalisar ɗinkin duniya da ta tattara bayanai na shaida daga wajen 'yan ƙasar na eritrea da yawansu ya kai 833 a ƙasashe 13 ta kuma karɓi rubutattun bayanai kimanin 160 To, ta wani gefe irin wannan kuma kungiyar kare hakkin 'yan jaridu ta duniya to CPJ ta ce kashi 95 cikin ɗari na 'yan jaridun da akan hallaka a ƙasashen duniya daban-daban a cikin shekaru goma da suka gabata da ana kashe su ne a cikin su na haihuwa. amma kuma sau da yawa ba kan hukunta masu kisan nasu ba abinda kungiyar ta cpg ta ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wato suka daɗe suna zama babban kalubale a wurin su 'yan jaridun elizabeth wichel marubuciyar rahoton musamman kan wannan lamarin ta ce ƙasar sudan ta kudu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke sahun gaba wajen kashe 'yan jaridu a wannan shekarar da muke ciki ta 2016 inda ta ce ba wai sojan gwamnati ne kaɗai ke yawan kai hari a kan manema labaran ba har da ƙungiyoyin 'yan banga su masu kan auna su. to amma ƙasar da ita ce tsawon gaba fiye da kowace ƙasa wajen kuntata a ɗan jarida a duniyar nan ba wacce ta kai somaliya a cewar wannan rahoto inda galibi ta hannun ƙungiyar ta'addanci ta alshabab manema labaran suka fi yawan rasa rayukansu kasashen iraq da syria su ne suka zo ta biyu da ta uku a wannan matsala ta gallaza 'yan jarida a duniya labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga jihar kano inda majalisar dokokin jihar ta fito da dokar da ta yi tanadi na kisa ga masu garkuwa da mutane daga kano ga mahmud ibrahim kwali da karin bayani dokar da ya wani bangare ne na kundin dokar final code wadda gwamnatin lardin arewa ta samar a shekarar 1963 Honorable Yusuf Abdullahi Ata da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar shine ya jagoranci muhawara akan kudurin dokar. an yi hukunci ne cewa duk wanda ya ɗauki mutum don ya garkuwa a bashi kuɗi to za a iya yanke mai hukunci na rai da rai ne abu na biyu kuma an kuma a'a sai aka zo sai aka rasa rai a cikin yin wannan abu da ya faru to shi ma wannan mutum da ya aikata wannan laifi za a mashi hukunci na kisa in mutum ne ya ɗauki mutum ko ya ɗau wa'insu mutane amma ba don garkuwa kuɗi ba da ƙarfi kamar mutum ya je ɗauki yar wani ya tafi da ita ya ɓoye ta to wannan zai zama an mai hukunci ne daga shekara goma sha biyar abin da ya sama ya danganta ga wannan abin da kotu ta ga ya taci shi ma kuma aka samu rasa rai to shi ma zai rasa ransa a cikin wannan kaji. Shi kuwa shugaban kwamitin labaru na majalisar Honorable Salisu Ibrahim wanda ayyukan satar mutane ke neman zama ruwan dare a mazaɓarsa ya ce dokar ta zo daidai lokacin da ya dace. Mun sassa sha samun cases da dama mu kisa ko na kwanan nan na karshe da aka shine inda ka ɗauki matan aure guda hudu kowace da goyon su yaro ɗaya sun bule fada cikin ruwa ya mutu kaga automatically waɗannan idan ka biyar da dokar nan tace kisa ne kama wanda duk a da babu wannan abu saboda haka muna fatan wannan za ta nuna wa mutanen da muke wakilta da mutanen jihar Kano cewa da majalisa ni namu mai girma gwamna ya sa hannu saura duk idan mu da idan al'ummu yana kan hakkin su ne suka yi mana dai masu kula da al'amura suka fara tsokaci dangane da wannan doka da majalisar dokokin ta kano ta yi comrade da abdullahi kwalwa mai sharshi ne kan al'amuran yau da kullum a nan kano dama dokar kisa kisa ne kuma ita dokar ta dada jaddada wannan wannan shi muna fata shine zai sa idakile karuwar wannan laifi da ifara sawo kansa wanda yake mu anan ba a saba da shi ba to muna fata bayan dokar ba Allah isa idan an so i zamanto kuma an yi amfani da su an sami biyan bukatar da ake nema mutane a nan abin da za a yi kira gare su shine i zamanto su taimaka a wajen ba da goyon baya a wajen zartar da dokoki irin wa'in kamar yadda muke yanzu a yanayi inda muke zaka ga in an tashi samun mai laifin sai ga a dangi yake kuma sai a zo a mai da abin ya zama na dangi din a dawo a mai da shi haka din kuma a kashe a nemo a kashe magana haka in dai aka fara yin haka gaskiyar magana doka ta zama ba ta da wani amfani yanzu haka dai majalisar dokoki ta jihar Legas na tafka muhawara akan makamanciyar wannan doka a wani mataki na kawar da masu garkuwa da mutane a fadin jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Najeriya. to Dalla a gaida Ibrahim Kwari. A birnin tarayyar Najeriya kuma kungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta Human Rights Watch ta da wani rahoto na cin zarafi da ake yi wa mata a sansanonin 'yan gudun hijira a nan Najeriyar. Wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya rahoto akan wannan rahoton hukumar kare haƙƙin bani adama ta human rights watch da ke nuna cin zarafin mata ta lalata da su ta hanyar fin karfi a sansanonin 'yan gudun hijira a najeriya musamman ma arewa maso gabas ya ƙara nuna halin takaici da 'yan gudun hijira ke ciki baya ga batun rashin wadatar abinci tuni dai shugaba buhari ya ba da umarnin bincika rahoton don ɗaukar matakin da ya dace mai taimakawa shugaban kan labaru garba shehu ya yi ƙarin bayani a zantawar da ni da shi ta wayar tarho wannan rahoto da ƙungiyar kare hakkin adama ta Human Rights Watch da ta fitar ajiya zuwa yau da safen nan na ya zo mana kuma shugaban kasa da ya ji abin da ke kunshi cikin wannan rahoto ya nuna damuwarsa ya kuma nuna ɓacin rai cewa irin waɗannan mutane waɗanda suke zaune a sansanin gudun hijira musamman mata da suka fi kowane rauni a ciki da yara sai a ce har ana samu ana zaluntar su har ana neman su da wata bukata to ya ce shi wannan gwamnatinsa ba za ta yi da wannan ba amma bai yanke wani hukunci ta ce ga abin da za a yi ba abin da yake mataki na farko shine tsakanin hukumar 'yan sanda da su kuma waannan jihohi guda uku adamawa borno da yobe su je su bincika su kawo masa rahoto a ji me ke gudana a sansanonin nan na gudun hijira. wato dai ita gwamnatin najeriya ba ta ta ɗauki wannan rahoto da muhimmanci kenan ba ta ɗauka kamar ita ƙungiyar human rights wace kwakwaran bincike wajen fidda rahoton ba. to ai duk wanda ya ga rahoton dole ya bi ciwon abin saboda ba wai magana ce ta a yi yanki faɗi ba ai sun kawo misalai sun yi hira musamman da mata waɗanda suke ganin an saka su cikin halin da ba su so amma abin da nake son ce maka ba wai hukunci aka yanke akan wani da gaskiya wani ba gaskiya ko na ba shi a je a bincika mashi a kawo masa rahoto muke gudana. Bisa ma'ana sai idan wannan rahoto ya fito ne gwamnati za ta ɗauki matakai na gaba. Tabbas insha Allah sai a jira a gani. Gwamnatocin yankin Arewa maso gabas na shirin mayar da 'yan gudun hijirar garuruwan su na asali ko kuma matsugunan da suka dace don rufe sansanonin. Dama can tsohuwar shugabar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya Hadiza Sani kan giwa ta daɗe tana jin hankali kan wannan lamarin. Ya kamata a taso yanzu a samu gwamnatin tarayya ta ɗauki tsari wato policy na IDP wanda hukumar mu tuni ta sharaɗa tare da sauran hukumomi ya kamata yanzu gwamnati wannan gwamnati da ta taho ya kamata ta ɗauki wannan tsari yadda za a rika duba matsalar 'yan gudun hijira ko ina ya zamanto cewa kam kam din nan da ake ajiye 'yan gudun hijira sansani sansani a tsagaita dole ne a samu sansani in mutum ya rasa matsugunni to amma kuma bayan 'yan watanni tilas ne a samu mutum matsugunni baya ga mata masu fama da barazana wannan bangare akwai yara kanana a sansanonin da 'yan boko haram suka kashe iyayensu da kuma dattawa ma da basu san inda ma za su fara gina rayuwar tasu ba nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida malam nasiru wayannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc to yanzu kuma ga ali mustapha sokoto da shirinmu na gaba tsaka mai wuya ai kowa su irin zafin da yake sha kuma ai kwace ragaban mulki ai ba wai ba a shi bane kasan akwai ganniya akwai ba abin da ba yi mun ga abin da ya faru daga ƙasar Najeriya amma da mutane suka sha zafi kowa sha zafi ai da aka zo an sake gwamnati karban mulki ya mu wai abu mai sauki ne ya daga karbin mulki hannun mutanen da ke aiki abin da ganiyar su ko abin da yan kasa ke neman suna yin tafiya daga aka mulki a su sun sun mulki shekara takwas ko kilowa da ya ba su kara ba suka bar suka wuce jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya idan allah ya samu gala na bakwai ga watan disambar shekarar nan ta 2016 mutanen kasar ghana kwansa da kwarkwatan su za su yi tururuwa su fito zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓi sabon shugaban ƙasa tare da 'yan majalisar dokokin ƙasar tasu. ga alama mutanen na ghana sun shirya tsab sunana anti kande kande bubakar yau muna so na nado ya zo fawa saboda yaranmu yau suna gajiya yaranmu ya sa mu yau sun je su ss sun zo sun zo nan gida mun ce su je su ko ba mu zuwa su ko mun je su mun zo ba mu samu haiki shi yasa ko ga yan waye mu sun kare su kuma suna zaune gida ba haiki shi yasa mu kuma ba mu zuwa sakiya muke nema mi yayi kyau sunana baba alhaji ina saman shugaban kasa ina samani in ka doki shani siyasa ya taka rawan gani ya soma a sasan miliman ya zo ya zama mp shi ya zo zama deputy minister ya zama eh, eh, minister of eh, communication ya zama vice president ya zama president isa in terms of mulkin kasa experience ina samani ya taka taka gani bayan shi ina samani his excellency john dramani mahama banda shugaban sofon shugaban kasa dr kwame nkrumah ba wanda ya kawo ci gaba development ne ke his excellency john dramani mahama in ka doki health in ka doki education in ka doki road in ka doki housing to ko bayan sabon shugaban kasa din al'umman na ghana sun shirya za su zaɓi majalisar su na tarayya su mai tan da saba'in biyar domin tattauna muhimman abubuwan da ke da tasiri a wannan zaben na bana muka gayyato mutane biyu da suka san siyasar gane cikinta da wajenta wanda kuma ke wakilta manyan jam'iyyun nan guda biyu da za su fafata na ndc mai mulki da npp ta adawa daga gefen su 'yan adawa na npp muna tare da ambasada shu'aibu musa sharif wanda aka fi sanin shi da lakabansa na baba alhaji wanda kuma tsohon majakadan jakadan gane ne a kasar gini daga can gefen jam'iyyar ndc da ke mulki kuma mun gayyato yusuf jajani wanda ko bayan zaman shi kansa dan takarar majalisar dokoki a wannan zaɓe na bana kanin shugaban ghana mai ci yanzu ne john dramani mahama to ba da bata lokaci ba bari an basu da sha'abu musa sharif baba alhaji ya share mana fage da irin damalar da su mutanen npp suka daura na tumɓuke jam'iyyar ndc daga kujerar mulkin da take a kai a wannan zaɓe na bana jama'a assalamu alaikum masu sauraron mu ina jin kowa ya ga irin takarawar da jam'iyyar ndc ke yi a kasan gara yau kowa na ganin irin wahalar da ake sha cikin kasar nan wato tun da suka karɓi mulki yau kusan shekara takwas kenan za mu tafi rashin wuta ya damu jama'a ya kawo bacin ayyuka na jama'a da dama ya kawo rashin aiki ya kawo sa mutane da dama sun yi asara ya sa da daman kamfanunuka da suke kasan nan wasu ma sun bari sun koma africos hmm. wato bayan nan kuma ga haraji da dama da aka sa kowa ya rasa irin abin da sun ce da kai mulki dai kasan da ka zo ka taimaka ma jama'a ne hmm. to in ka zo kuma su jama'an nan ba su ga taimako ba kun ce za ku sa kuɗi a jifin mutane ba su ga kuɗin ba kuma sannan kuma duk aikin da mutane ke yi ba sa samun ci gaba cikin aikin duk aikin mutane ya abin nan ba kuɗi ga dole jama'a su sake eh, su game da wannan irin amma a nan ba ka san eh, mutane cewa kwace ragaban mulki daga hannun jam'iyyar da ke mulki a kasashen mu na afirka tana da wuya duk da haka akwai wasu rahotanni da aka ce an bayar da suka nuna cewa watakila jam'iyyar adawa za ta iya yin nasara amma fa sai tayar da gaske kana jin wannan dalilan da ka bayar sun isa su sa ku mutane su jefa muku ƙuri'a ba su jefa wa ndc ba eh, kwarai kuwa ai kaga eh, ai kowa irin zafin da yake sha kuma ai kwace ragaban mulki ai ba wai ba a ci ba ne kaza akwai ganniya akwai ba abin da ba yi mun ga abin da ya faru daga ƙasar Najeriya amma da mutane suka sha zafi kowa sha zafi ai da aka zo an sake gwamnati kuma shi mu ma muna ganin insha Allah nan za a sake domin kowa na shan zafi to na je eh, ambasada balin ba malam Yusuf Jaji na san ka kasa kunne kana jin abin da mm, Allah Shu'abu yake faɗa game da ku yana cewa kwace mulki daga hannunku ba mai wuya ba ne idan aka yi la'akari da wahalhalun da mutane suke fama da su me za ka ce mishi eh, na isa da gaisuwa na ga majiyanku a wannan lokaci eh, yana mini alhaji sharif ya yi magana magana dai da sauki eh, magana ba wuya wanda shi ya faɗi haka karban mulki ya mu wai abu mai sauki ne ya daga karbin mulki annun mutanen da ke aiki abin da ganiyar ko kuma abin da yan kasa ke neman suna yin ka ce daga karbin mulki annan su kan wani abu daga karbin mulki annan su ka ce gari na wuya ana can da ana a gari ko wani eh, gari na da wuya da ababai ya fari wani abu ya fari abin da ya fari hoye batun wuta lantarki an ba halwai mutane sun bar gari batun wutan lantarki tambaye su da suka karbi da suka da suka shugabanci wannan kasa kamar shekaru shida da ya wuce ko shekaru kamar shekaru takwas da ya wuce wutan lantarki nawa suka kara kan wanda aka bar musu inda su ma sun kara koda daya kilowatt kan ne at least wani kuma zo kara kadan ba bin na zo shortage balle wani ce ya bar gari shi sun yi mulki shekara takwas ko kilowatt daya ba su kara ba suka bar suka wuce da gwamnatinmu ya zo duk wanda ya san lamarin wuta jama'a na karawa ana burewa ana connect electricity dole shortage ya zo kuma za ka yi batun eh, eh, power system mu kuma da system da muke use for electricity ya zo za kama wanko ya za kama hanyar guda kadan ne dole shortage ya zo so lokacin su sun kara power kadan ne da ba mu ba ba mu short hal balle lokacin ga a zo ana kawo eh, shortage in power amma alhamdulillah yau shugaban kasa john dramani mahama batun wani wutan lantarki komi ya saya ai farko abin da suke doka suke kamfen kenan ba wuta ba kaza ba kaza to alhamdulillah amma amma malam yusufu sun ce wajen shekara hudu ana fama da rashin wutan nan fa ai shi nake fari wannan su da suka yi mulki shekara takwas inda sun kawo wuta hat guda ai daban da shau mun samu rashin wuta har shekara uku to alhamdulillah ko da shekara goma ne yau da muke farbi wanga an bar dokan wuta batun wuta ya saya komai ya saya farko wannan suke dokan suke kamfen da shi shekaran ga batun wuta batun kaza to yanzu batun wuta ya saya mai gari ya gyara muna wuta ya kawo komai ya saya ni da su yi kamfen kuma to ya bari ba su da abin sarewa to shi suke koma gidan jiya to ina zuwa malam ina zuwa malam Yusuf eh, eh, eh, ina zuwa bari in ba shi ambasada ambasada ka ji abin da yace yace kun zo kun tafi kun bar wuta ta lalace Eh, sannan ku zo kuna damun su da cewa ba su gyara wuta ba ku ba ku ƙara wutan ba kuma ai ai abin da ya kawo tsadan wutan kana ji ko eh. saboda kana gani eh, mutane da ke cikin ƙasa domin an ji an sun so kuɗin an ce ba a wuta aka ji ga nemo aka ana so a ƙara kilowatt to kuɗin da ake ƙara kilowatt kaji kuɗin da ake san wannan plantin wato yana ba abin ina ban tsoro sai a ce kamar an so kamar eh, akwai wani kamfanin an ce musu amri power plant in ka ji jirin da suka yi na kuɗin da suka sai na wutan wurin about 510 million dollars kana ji ko wani eh. kuɗin na da wannan kuɗin nan kuma da kuɗin suna zuwa a sai kuɗin garin da amma yake fadiwa ko mutumi yanzu kana cikin kasa muna cikin kasar nan mutanen da ke cikin gida domestic use ma na wuta ba su iya biya to na ji an samu ta ko ƙara wuta nawa ake biyan kuɗin wuta yanzu mutum na cikin gida yanzu gidan da mutane kamar gidan haya da ake ciki ce mutane goma ke cikin gidan a kawo musu kuɗin wuta wajen kusan 400 Ghana cedis watan kamar wajen dala ɗari kenan a ce to kuɗin kuɗin da ake biya kuɗin wutan ya fi kuɗin ɗaki tsada ba mu taɓa ba mu taɓa ganin irin wannan duniya ba ba an ba samu wuta yanzu ba na ka fara samun wuta bai fi wata ɗaya ba ko wata biyu san wuta na wata biyu amma aka kama kuɗin wuta wallahi sai mutane ma rigima ake gida saboda mutanen da suke da irin mita guda kaza irin gidan compound houses mm. mutanen da suke da mita guda cikin gida in an kawo kuɗin wuta wata mu dauke shi kamar Yusuf ya haka ta faru ne a eh, ba su yarwa Na'am? da Alhaji Sharif ba yana gwadawa ba wuta. Yanzu da na mai kamar akwai wuta ya gudu yanzu kuma wai batun kudin wuta. Ba damuwa ko da wuta ne. ce wai an gyara wutan. Eh ban ki ba an gyara wuta wata nawa za ta gyara wuta amma ai wannan wutan da aka gyara ai muna duk duk eh, bayan wannan zaɓen an gama ai za mu koma cikin matsalar dumso ne. wani gyara aka yi kwaskwarima ne ake saboda a samu wuta don an ga zafi amma kudin da ake biya na wuta mutane na iya biya magana nake tambaki ana iya biyan kuɗin wuta an gyara ne saboda an ga a samu wuta amma ana iya biyan kuɗin wuta ka ce ba wuta batun wuta na ya yi kaza na ce ah, a yanzu ne wuta yin tsada rashin wuta ina zuwa ran sharif yanzu da muke magana cikin wuta mu duka muke akwai wutan lantarki akwai komai sai ka gudu kuma ka koma kana batun kudin lantarki ba damuwa na ce maka ko da shekara goma ne muka yi kwana cikin duhu to alhamdulillah yau da muke zaune ga shugaban kasa John Dramani Abdulrahman Mahama ya gyara akwai wuta ko komai halwa yau tun da ka ce batun kudi to ba damuwa abin da ke cikin electricity ba free ba ne dole in ka consume ka biya amma to ba za a yin za ka biya alhaji ba za a sa kuɗin da mutane talaka za su iya biya ba ne tun da kasa abin da mutane suke samu albashi da wurin aiki da labaranci da sauransu kamar da yake cewa dala ɗari na amerika a afirka kuɗi ne mai tarin yawa. To a gaishe ku malamai. To ko bayan maganar tsada wutar lantarki a shirinmu na gaba za mu taɓa maganar cin hanci da rashawa a Ghana inda 'yan adawan suke da misalai da dama da suke son su bayan na wuraren da suke ganin an yi handama. Yayin da su kuma mutanen NDC za su tunatar da mu wasu daga cikin abubuwan da shugabannin NPP suka shuka lokacin da suke kan karagar mulki su ma. Yanzu muna godiya ga bakin namu shi Shu'aibu Musa Sharif mai lakabin Baba Alhaji na jam'iyyar adawa ta NPP da kuma Yusuf Jaji na jam'iyyar NDC mai mulki. haka zalika shi ma ma'aikacin mu baba kuma makeri muna gode mishi kan taimakon sa wajen hada wannan shiri a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington dc to madalla yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice to Ƙungiyoyin kare hakokin Biladama suna zargin sojojin Najeriya tare da 'yan sanda ma cewa suna ta kuntata mutanen da ke samun kubutarwa daga hannun mayakan Boko Haram ciki har da matan da suka yi wa fyaɗe. Yanda su mutanen ke zaton cewa idan Allah ya sun shiga hannun ma'aikatan tsaron sun kubuta ashe ba haka ba. A cikin wata ƙasida mai shafuna goma sha biyu da ta gabatar a jiya ƙungiyar kare hakkin Biladama ta duniya ta Human Rights Watch ta bada misalin yadda wato abin da ya samu wasu mata su 43 da aka ajiye su a wasu daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira guda bakwai da ke maiduguri a jihar borno inda daga nan ne boko haram ta samu asali shekaru da dama da suka gabata hudu daga cikin matan sun ce manyan jami'an da ke kula da wuraren sun bugar da su da ababen samaye suka yi musu fyaɗe yayin da mata 37 kuma suka ce an zambace su an kwana da su bayan da aka yi musu alkawarin bogi na cewa za a gaza musu da wasu kaya kuma za a aure su a ƙasar mali kuma shugaban hukumar gudanar da al'amuran musulunci na wannan ƙasa ce sun ci mai yarjejeniyar sulhu da ƙungiyar 'yan tawaye ta ansar da dina har mata yana da wannan shiri din a hira da yi da sashen faransanci na nan gidan rediyon murya amurka ne shi mai magana mahmud duku yake cewa lalle sun yi sulhu da ita wannan ƙungiya din kuma har ma madugunta iyad abdali ya ansa cewa sun karbi sulhu din ma'aikatar shari'ar amurka kuma tana na tana aiki ba dare ba rana da hukumar binciken mai laifuffuka ta fbi wajen kwance bakin zare a binciken da ake na sakonnin imel da aka samu sababbi wanda ake jin watakila suna da alaka da hillary clinton wacce take kokarin yin takarar shugaban kasa a zaben bana a karkashin lemar democrat jiya ne babban jami'in ma'aikatar shari'a din peter kajik ya kauta wasiƙa zuwa ga manyan 'yan majalisar dattawan democrats da suka fushi jin cewa an sake buɗe wannan bincike ana dab da gudanar da shi wannan zaɓe wanda za a yi a ranar talata mai zuwa a ranar juma'a ta tauce ne dai shugaban abi din james kobi ya sanar da majalisar dokokin amurka cewa suna duba wasu sababbin sakonnin imel da ke da alaka da ita hillary din da aka gano a cikin binciken da ake na wani tsohon dan majalisa mai suna anthony weiner mijin huma abadin wata aminiyar ita hillary clinton din da kuma ke mata hidima sannan wata hukumar bincike ta majalisar ɗinkin duniya da aka kafa domin ta bincike zargin taka hakkin bil'adama da aka ce ana yi a ƙasar eritrea kuma ta ce tana son ita ma a kafa wani kwamiti na musamman ko wata kotu da za a saurari irin zarge-zargen da ake wa shugabannin eritrea ɗin wanda aka ce sun fi share shekaru ashirin suna taka hakokin mutanensu yadda suka ga dama. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku sake jin mu da wasu sabbin labarai rahotanni da wasu shirye-shiryen ma kuma za mu karanto wasu sakonni da kuka aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na murya amurka musamman ali mustapha sakwato da mai bamu umarni wato malam sidi kenan da kuma injiniya mu na wannan safiya malam zubair baba ya kuma makeri ne a nan washington nake sallama da ku a huta lafiya